eh to a gaskiya mun jima da siyar da fulawa to kamfanin um, olam watakila ba mu yada labarin bane ba da kyau da muka yi ba yau ya kai shekara biyar da muka siyarwa da olam kamfaninmu da ke producing da abubuwa game ga wannan fulawa taliya ita kanta fulawan um, wannan semon vita gabaki ɗaya duk ba namu ba ne amma wanda sunayenmu da kuke gani a kasuwa a cikin agreement da muka siyawa da olam kamfanin nan za su ci gaba da amfani da kamfanin eh, da sunanmu zuwa wani lokaci so ya kamata a ce ina ganin da shekara ɗaya haka ya kamata su daina amfani da sura amma duk kayan fulawa da kuke gani a kasuwa ba na dangote group ba ne ba mun siyawa da olam kamfanin shekara biyar kenan yanzu amma kamar kuna da ta cewa kafin wa'adin ya kai na shekara ɗaya yin a daina amfani da suna naku wajen saisaita farashin saboda ana cewa dangote dangote a koda yaushe eh ana faɗa ne saboda a cikin agreement da muka yi na yarjejeniya cikin yarjejeniyar da muka yi da su kenan da muka tashi siyan musu kamfanin so shi sa ah, suka ci gaba da using wannan suna a cikin harka abinci abin da muke yi yanzu siga ne da gishiri shi kadai muke sai kuma dangote classic a uh, wannan season sai shinkafa mu shi ba mu fara ba amma muna tsammanin a cikin wannan shekara ko shekara mai zuwa insha Allah za mu fara. So, me yasa 'yan kasuwar suke cewa ku ne da laifi na samun tsadar sai da yake hauhawa me yasa yake hauhawa a yanzu a kasuwanni? Well, zancen wannan dala ce. ka san da yake ce a Najeriya yawancin abubuwa duk shigowa ake da su. So, shi sa dole dala na sama, dole harkar Eh, cost ya sama to kaga in cost ya sama kuma ai ba sana'ar da take yin sana'a dai ta faɗi ko kowa yana so da riba ko ya ce ce daidai ya yi ta wallahi don harkar wannan dala din ne amma mu kanmu abin bai mana daɗi yanda farashi da komai yake sama amma abu ne da ban mu da wannan control a kai amma insha Allah na san Allah zai kawo mafita sau eh. za ku sauƙaƙa kenan nan gaba to ai ba mu bane Ku eh? kuke sarrafa sukarin? Mu muke sarrafa amma kuma a dala muke sayarwa. Daga inda muke siyowa ba sa siyo mana a wannan nera, Ko ba haka ba? Shi sukarin da muke siyo da shi raw sugar din daga wannan Brazil ake kashi. Kaga a dala muke biyan su. Gishirin mu ma crude salt daga Brazil muke kasu. Shine matsalar. Komai shigo da shi ake. Simintin mu ne kadai ake a Najeriya ba shi kuma siminti duk wata harkokin sarrafa simintin ya zama na siminti a dala muke gas a garin nan a dala ake biyan shi ko ba haka ba truck da muke kawai kwastamomi a dala muke siyo ta a shigo da su spare parts ne tires menene komai a dala ce amma me yasa ya kai har dubu goma sha biyar a wasu wuraren buhun simintin a mu ba mu da wannan labarin har ya kai dubu goma sha biyar sai dai in kuma a kasuwa ne nan suke sama da farashin amma mu dai a daidai nan dai fandin mu dai ba ban mu dai da wannan da knowledge din. Ku a wurin ku nawa ne buhun siminti? Mun zauna da gwamnati kuma mun yarda cewa siminti ba zai shige farashin dubu bakwai ba zuwa dubu takwas wuciya ya danganta ga inda za a kai maka delivery so akan wannan muka tsaya.